خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم آه ثلاثة يوم الثاني ashirin da uku ko da mutu ne ashirin da uku ashirin da hudu ga wata a rabiwa ne da awal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba irin wannan rana muna karatu a wannan lokuta cikin wannan littafi na kamar janayi wa bid'uha na Sheikh Muhammad al'albani Al-Albani rahimahullah Wadda muna mun tsaya a kafa talatin da takwas za mu tashi shafi na talatin da tara kafin nan a karatun da muka yi a baya in an duba za a ga yadda shi mawallafi rahimahullah ya kawo dogon bayani na abin da umar sulaiman radiyallahu anha tare da abokan talhata da ansari radiyallahu anhu da yadda ya aure ta da kuma abin da ke yadda ya zama shi ne sadakinta wadda ya nuna irin tsayawanta a kan addini da kuma gamsuwarta da cewa wato musulintarsa ya fi mata wani abu na duniya ko da kuwa abin da ya shafi dukiya ne ko kuma sannan kuma yadda ta kasance tare da shi abu talhatar ansari wajen lizimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke da dangantaka ta wajen razawa wajen shayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ba su damar shi wannan sahabi Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu wanda baya sha'awan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya yi tafiya ko ya dawo daga tafiya ba tare da shi yana cikin tawagarwa. na bukatar in za a fitar a shiga tare da shi in za a dawo ko za a shiga a shiga tare da shi sannan da yadda allah subhanahu wata'ala ya azurta su da aihuwan zuriya wadda allah subhanahu wata'ala ya garrabe su ta hanyar ɗaukar rayuwarsa bayan an ɗau rayuwarsa dukkan irin tsananin so da shi abu tsalha ya wannan yaro an duba cewa ita ummu sulaim radiyallahu anha ta yi iya kokari cewa kar bayyana wato kai tsaye ga shi abu talha rasuwar wannan yaro kafin nan yadda shi abu talha ya yi addu'a take allah subhanahu wa ta'ala ya yi addu'a lokacin da nakuda ya zo mata suna kan hanya ba su kare su shiga madina ba bayan kuma rasuwan wancan abunan yaro kafin a aiki wannan na baya wadda kula ta zo mata a lokacin da suka dawo daga tafiya shi wancan na farko yadda ta shirya shi domin wato biyan bukatar mijinta da kuma iya mu'amalantar miji din a zamantakewa na auratayya wanda shine a shani cikin kawo dogon tarihin gaba daya a ya kawo dogon tarihin ne don bayyana cewa ya halatta ga mace wato shi ne ma mafifici ga mace a ce ta iya shanyewa ta jure a haƙurin wato rashi ta iya bigirar da kanta ga shi mijinta domin su iya mu'amalantar juna ba tare da hankalinsa ya tashi na jin labarin rasuwa ko kuma ta canje mai saboda sakamakon rasuwa ba amma ko da kuwa ta canja in inda a tsawon kwana ukun farko na rasuwa din ne ba wai kayi laifi ba ne amma ta iya jurewa ba ta canja wanda ya fito a tattare da ita ba har haka mai iya ba da dama ga wata mu'amala ta aure da sun mijin gareta, wannan shi ne min ba da auna kuma shi ke nuna ƙarfin a tawakkalinta da tsayawarta da kuma mai da al'amarinta ga Allah su na wa ta'ala a lokacin da ta rasa wannan yaro da ta rasa da ta shi kuma ta iya haƙurin cewa abu ne eh, bata bayyana wannan matsala ɗin ko kuma rasuwar da shi abu ɗan harar yadda hannun ba ba ka waɗannan jarusa. a cikin wannan doguwar kisa da aka kawo suna nuni zuwa ga ba ɗaya hakikanin abin da ya kayi kawo kisar kamar yadda muke maimaitawa shine a yadda ta mu'amalanci abu talha radiyallahu anhu ta kuma iya jurewa da rashin gaya masa wannan rasuwa ɗin har ya kasance wato ya yi rayuwa kamar babu wani damuwa a gidan har bayan an wayi gari tukuna ya ne ya samu labari wa ala'ayi hali waɗannan darussa ana buƙatar musulmai su kamanta iya abin da suka san za su yi wajen wato koyi da su waɗannan magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan har aka samu damar da za ta iya kwatanta juriya da haƙuri da abin da suna ta tabbatar a cikin rayuwar waɗancan magabata wacce duk za ta iya wannan shine mafifici gare ta wadda ta gaza ita kuma ba ta yi laifi ba sai dai kawai ba ta iya juriya irin na ta samu mafificin ba sai dai kuma ta yi daidai da iya abin da za ta iya wallahu ta'ala alam na ka za mu shiga babi na shida a cikin shafi na 39 a wannan littafi na yana so ya wannan gaban karatu yana so ya bayyana wasu abubuwa da suke faruwa wadda mafi yawa ana aikata su ba tare da ankara ba wani tayi ga wani abu ya shigo cikin jama'a na al'ada ko da kuwa ta saba da shari'a sai mutane saboda su ga wannan ko kuma ganin ana yin wannan sai ta su manta ko kuma masu kasa binciken da ne mai shari'a ciki akan abu kaza sai zama an saba da yin abun da yake samanin shari'a ne an saba da yin abun da yake shi ba daidai ba ne to wanda shi ne musamman abun da ya shafi in an yi rashi idan an yi rashi akan shigo da abubuwa daban-daban waɗanda suke eh, saɓanin shari'ar musulunci wasu ma abubuwan bidiyoyi ne wato an ƙage su ne an kira an sa kuma ana tsammanin lada da yin su musamman abin da ya shafi eh, abuna eh, ko mata amijin jiyar da su harkar ta kaba da makamancin waɗannan ko kuma a'a in an yi rasuwa a gida wasu abubuwa da za su ga ana kirkiro su ana jingina su ga kamar in an yi ana samun lada alhali sun ma saba da shari'ar Allah wanda ne abin da ke so ya bayyana wa Eh, mutane daga cikin abubuwan da aka saba aikatawa amma mashari'a ba tabbatar da su eh, akwai abun da ba haramun ne ma dangin mamaci su yi ma'ana in an yi rasuwa haramun ne a ce mutane sun yi wannan abu kamar saboda ɗabi'unmu da al'adunmu da suka da abubuwa suka shigo na al'adu suka shiga cikin harkar addini sai ga wani abun kamar ma in ba a yi shi ba dangar jikin hankalin mutum bai kwanta ba alhalin yinsa kuma saba wa Allah shi ka ake karantar da al'umma abinda zai zama shine dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine dacewa da shari'ar Allah subhanahu wata'ala da shar'anta eh, idan mutum ya ji wani abu sai kamar yayi sabunta ko sabon abu ko kuma a kwata-kwata shi kamar ma sai ji kamar su tana ƙaiƙayi alhali barin abun shine shari'a kuma shine zaman lafiya idan mutum ya saba da yin wani abu na al'ada to sai ga lokacin da aka ce wannan abun babu kyau sai ji kamar zuciyarsa tana ƙaiƙayi yanzu za a yi hannu kuma a yi kaza ba to in dai aka ce ma abu ba shari'a ba ne ko kuma ma ya saba shari'a ko kuma haramun ne to yadda yadda aka saba da shi to ana so da an ji cewa ga abun da shari'a take to kawai a yi haƙuri a yanke wancan wanda shine asalin imani da Allah inna ma kana na mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na to kawai maganar mu'minai inda mutane sun zama suna da cikakken imani to kawai duk lokacin da aka ce musu ga hukuncin Allah ga hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam ku taho zuwa gare kawai iya abun da za su ce saboda imani shine samina wa fa'ana kawai mun ji mun ba wani sake shawari ko tunani to akwai abubuwan da ake aikatawa alhali kuma haramun ne in an yi rasuwa shi ne sai su ya bayyana yawanci dangin wanda aka ba su labari cewa allah ya karɓi rayuwarsa za ga dangin mamaci sun ɗau irin waɗannan halayya din suna yi shi ne yake bayani anan abu ne wanda yake daga cikin abubuwan da suka haramta a kan dangin mamaci bai halatta gare su ba na ya ce tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wasu al'amura wadda ya kasance kuma har yanzu ma wadda da ana yi kuma har yanzu wasu tashin mutane ba su mushe suna yi ba eh, suna aikata irin waɗannan abubuwa da a duk lokacin da idan aka ce wani nasu ya rasu sai ga suna gudanar da irin waɗannan abubuwa wannan a wajibi ne ce wajibi ne a san irin waɗannan abubuwa saboda a nisance su zaka ta yaya za san su shi ne sai an bayyana su zaka ka shi fana budda min bayani ba makawa kawai dole a yi bayani don mutane su sani don su nisanci aikata irin waɗannan abubuwa na'am na farko anniya ihu da kururuwa ina ka ce a an yi rasuwa su dangin wanda ya rasu su ɗau ihu da kururuwa wasu haka suna ta jirgima a ƙasa suna faɗuwa wasu suna eh, dunkulewa a ƙasa suna suna ihu suna kururuwa suna wasu abubuwa da wasu maganganu da kalmomi waɗanda ba su kamata ba wadda an yaha wadda laifi ne kuma sannan haramun a ɗaga murya ana ihu ana kururuwa saboda rasuwar ɗaya daga cikin bayan allah komin alaƙarsa da mutum ɗaga murya ana kururuwa wannan ya halatta don haka ya a cikin wannan bayanin din cewa bai halatta nan ba ba wai an faɗa da ka ba fiha a hadis a cikin bayani akan niyaha cewa bai halatta ba din nan akwai hadisai masu yawa waɗanda suke bayyana rashin halaccin haka to kaga wajibi ne mutane in dai an ce akwai hadisai waɗanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun haramta abu kaza wani abu ya kamata ko ya zama wajibi mutane musulmai su ne sarki waɗannan abubuwa za ka an niyaha yana da gaske lokacin da aka ce an yi rasuwa ya ba a bukatan musamman ko mata ko maza za ka yi samun haya yana iya faruwa wani namiji ne ma za ka samu yana ta kururuwa yana iya wasu kuma mata ne aka samu suna kururuwa suna iya wasu suna birgima suna rikicewa suna wani irin abubuwa saboda rasuwar ɗaya daga cikin bayan allah wannan haramun ne kuka ya halatta amma kuka irin na zubar da hawaye da tausayawa da kuma irin jimami na alaƙa da ake da shi da shi wanda ya rasu amma tsarka murya a linka ihu ana kururuwa ta wanda shi ne haramun wanda zubar da hawaye a nan suna da suna ma da kansa shi ma ya yi kamar da zamu ga hadisan a cikin darussa na قالوا هم في امر الجاهليه لا يسبقونهن الفقر في الانساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنزول والمياه فقال قد إذا لم تسب قبل موتها فقبل مرتبة عليها استدبار من قديران وجر من جرى رواه مسلم ولذلك من حديث أبي الأشعري. نعم. daga cikin hadisai da suke nuni zuwa ga cewa anniyaha haramu ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa arba'un fi ummati min amri jahiliya akwai abubuwa guda hudu a al'ummata waɗannan abubuwa guda hudu suna daga cikin al'amarin jahiliya na cewa al'amarin jahiliya kuma ga wani wanda kawai babu wani ah, dalili da ya sa ake yin ta ban bata ne kawai al'amarin jahiliya to shine harka ta bata wanda ke babu wani hujja babu dalili babu gaskiya babu umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala daga waɗannan abubuwa guda hudu suna daga cikin al'amura na jahiliya yanar suna da sanin kirga su fi layar kuna gunna a jahiliya ba ta bayin waɗannan abubuwa sun saba da su suna yin su alfahru fil ahsab alfahari wajen wato dangantaka wani an wani ne wani ko abunan ko kuma daraja alfahari wajen darajar da ake da shi abunan mutu ya rinka alfahari saboda matsayi da yake da shi da abunda da ko misali mulki ko matsayi wannan yin alfahari da wani yana daga cikin al'amuran jahiliya kuma eh, mutum yana da matsayi to kawai ɗaurin ya ce da jarabawa allah ya ɗora mu eh, to amma yin alfahari da wannan wannan harka ce ta jahiliya to kaga wannan shi ka zama ruwan dare ruwan wanda ya samu dama balle in matsayi ne to nan da zai zama to in ba ya samu dace daga allah subhanahu ta'ala ba karshen sa sai koma ya fada cikin wato alfahari da irin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na ni'ima hatta in bai sa ba ya kusan bambanta kanka da duk sauran mutane to ƙarshen sai a shiga wani hali wa ta'ala fil ansab suka cikin dangantaka a soki a ce kakan wane ga kaza da sunan suka sai a wani dan wane marar kaza ko kaza ko a faɗi wasu abubuwa dai na suka a cikin wato dangantaka wata yadda kasan wasu ya suka tafi sun ɗauko asalin wato tushen mutum tare da kuma suka ga wannan tushe musamman idan aka ce ko hasada ta ko misali siyasa idan ta zo idan wani ya ce ya fito zai takara shi waɗanda za su yi karo da shi domin za ka ji suna ba da labari asalin tushen da har da ƙari kuma tare da shuka bane a irin wani yanayi da za ka ji wasu ce ba a san asalin mahaifin wani ba har kawai karya. ko ba ce ba a san asalin kaza ba ko ba a san waye ba wa'in irin abubuwa a soki wato dangantakar mutum ko nasabar mutum kawai saboda wani tunani na rayuwar duniya ko kuma eh, wata bukata da ake so a cimma wannan abu ne wanda yake ruwan dare a cikin mutane mafiya yawa al'amari ne kuma na garibiya ana kuma yin haka sannan wani isi bin nizu da neman wato samun ruwan sama ta hanyar amfani da taurari cewa a duba tauraruwa kaza yanayin da suke ciya ta kihu ko ta yi arewa ko ta yi waye ko kuma tana haske ko tana kyalli ko kuma tana kankancewa ko kaza to ana ganin ko ana fatan ta ma a ganta ta yi haske ko a ganta ta kankance ko a ganta ta yi kaza za a samu ruwan sama to ne zaman to mutane suna jingina samun eh, ruwan su da wata harka ta abunan taurari to zai kai su ga jefa shirka ne kawai don sai zama to ba ma tunanin ana nufin Allah su wata ala ya saukar da ruwa ba ko kuma bari a yi wani abu don wa Allah don a samu ruwa ba a sai ga an koma kawai wani abu daban wadda shi ake tsammatawa sai ga eh, an koma abu nan hatta wayan gari ana zama minan munakiri wato masu harkar taurari sai su ma duba sa'a ta hanyar duba tauraro daga za duba sa'an samun ruwa ta hanyar duba tauraro wannan ya daga cikin umurin jahiliya sannan na ƙarshe sai ce wani da kuma kuruwa idan an yi rasuwa a shayi kawai da yake so ya kawo a cikin wannan hadisi shine cewa anniya don ya faɗi cewa anniyaha yana daga cikin abubuwan da mutane suke yi wanda kuma bai halatta ba yana daga cikin umurul jahiliya shi ne na karshen su cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera sai ce wan niyaha wato yin niyaha wato ma'ana kururuwa da ihu da cewa an gwani ko an yi wane ne saboda rasuwar ɗaya daga cikin bayin Allah to wanda shine an niyaha wanda bai halatta ba wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna'ihatu idan lamta tatub qabla mawtiha tuqamu yawm al-qiyama ita mai kururuwa tana ihu din nan in fa ba ta tuba ba har wato kafin ta rasu in ba ta tuba akan irin waɗannan ɗabi'u ba na kururuwa in an yi rasuwa in ba ta tuba kafin ta rasuwa to in dai har ta rasu ba tuba aikin ta kenan har mutuwa ta zo ta same ta bata tuba ta daina yi ba to su kawo mai kiyama ranar tashi kiyama za a taso da ita Bai da awwali da wani akirin A kanin mutanen farko da mutanen kashe kowa yana ganin ta za a taso da ita wa alaiha sirbalu min kafira wato jikinta akwai anan an mai da lafazin magana zuwa ga sanace Wani yawanci irin wannan kururuwan ya fi zuwa ta bangaren mata ya fi zuwa ta bangaren mata a ɗan yi su ihu suna kururuwa da faɗan wasu maganganu da yawa waɗannan yasa sai ya zama an fi jingina ya haɗe zuwa ga saboda haka za a taso da ita ranar tashin alkiyama tana sanye da tufafi tana sanye da tufafi na narkakkan jalman wuta wato saboda abin da ta yi sannan a da kuma mayafi wanda za ta rufa na wato abu ne fatar wuta wanda za a asabtar da ita da su in ya zama suna a jikinta a ganin azaba ta kare saboda haka kaga a shi kenan haramun ne a yi niya a yi irin wannan kururuwa saboda irin narkon azabar da Allah subhanahu wataala ya tanada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a shikenan akwai hatsari mai girma da irin wannan aiki na kururuwa idan an rasu a ta ihu ko wani abu makamata haka wannan eh, kuskure ne kuma laifi ne kuma sannan ya haramta mutane su saka abin da yake halal shine in kuka na zubar da hawaye ne wannan shine abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam na wallahu ala yace rawahu muslim imam muslim ya rawaito wal baihaqi imam al baihaqi imam muslim mujalladi na uku duka tsaba za su iya canjawa min hadith abi malik al-ash'ari eh, ah, wannan shine ah, hadisi na kaga dalili na biyu shi ma hadisi cewa isnatani finnas abubuwa biyu a cikin mutane wanda ana yin sa a cikin jama'a mutane sun saba da yi wannan abubuwa guda biyu da mutane suka saba yi a humabinin kufrun wato a game da mutane waɗannan abubuwa guda biyu suna iya kai mutum ga kufur ko kuma kufur anan bidirewa nimar Allah subhanahu wa ta'ala da tabbata akan abin da ke shi ne eh, gaskiya waɗannan abubuwa su ne a fa'alifin nasar suka cikin nasaba mana suka cikin dangantakar mutum a ɗauko tushen mutum a soke ta ba tare da dalili ba ko kuma ma abin da ya wuce ta tun kakanni ko shi kenan an riga wani yanzu watakila a mutum ne ne abunan mutumin kirki da sauransu wani ta ga ya ce bari ya soke shi sai ɗauko wani abu daban daga cikin nasabarsa ya soka watakila ma ba gaskiya ba eh, ko da gaskiya idan ya zama eh, zamani ya shuɗe waɗanda ma ake sukan sun jima ma da barin duniya kaga bai halatta a ce mutum ya tsaya yana yana sukan abun da wata a yanzu ba shi ake gani ba ana ganin wani mutumin kirki ne wani don ko hasada ko wani abu ko kyashi sai ne nemi bata shi ta hanyar sukar wasu daga cikin asalin tushensa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya hatu alal mayyit da kuma kururuwa da ihu a kan mamaki idan mutum ya rasu za ka aika kuruwa da ihu ana wasu kalmomi da wasu maganganu na fita daga tsarin tawakkali ko sanin Allah subhanahu wata'ala ba rawahu muslim imam muslim da al-baihaqi wa ghayru wa ghayruhuma min hadith abi hurayra da imam al da imam muslim da ma wasu suka rawaito daga wato hadisi na abu hulera ne rabi Allah لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح وصار في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني وليس لصائمين حق الأرض يخرج والعين تطمع ولا يكبر الراس. نعم. ولو ابن باس للثالث حظ dalili na uku yace lamma mata ibrahimu ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa sah usamatu bin zaid sai usama dan zaid sai suna suna gida daya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam usama bin zai sai kururuwa ya yi ihu mana saboda rasuwar ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da usama radiyallahu anhu ya wannan ihu usama bin zaid فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laika haza ne wannan ba koyarwa ta bane kaga take sai ya hana shi yace kuma walaika ta ifi hakku babu wani dalili ga wanda shi yake kururuwa babu dalili ba inda aka ce ayi kururuwa in wani ya rasu sai sai alqalbu yahzun kawai abu da muka sani abuna zuciya tana iya tana iya bakin tana iya damuwa tana iya shiga wani hali saboda dangi da ya rasu hankalin mutum zai iya tashi a ransa zai zai girgiza kowa da irin alaƙar da yake da ita da wanda aka ce ya rasu eh, abin wani za ka samu ya rasu kuma a ce mahaifi ne wani za ka samu an ce har rasu waye rasu a ce mahaifiyarsa wace wani ya rasu ce ɗansa ko ya waye ce abu da eh, duk wani dai wanda ke da alaƙa da dangantaka mai ƙarfi tsakaninsa da raye to shi raye idan aka ce wannan wanin da suke da alaƙan ya rasu alƙalbu ya fi zuciya dole za ta damu za ta shiga damuwa za ta shiga tashin hankali kuma za ta za a samu bacin zuciya ne Wani ainu tadma idanuwa su kan iya zubar da hawaye a duk lokacin da hankalin tashi hankalin mutum ya tashi ya tino wasu abubuwa ko ya tabbata wane in nan fa Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar shi kuma ya riga ya gama da duniya kenan to al'ayn tadma idanuwa za ga suna zubar da hawaye sannan wala yughdabu ar-rabb amma bai cancanta dalilin rasuwa a sanya Allah shi ba bai cancanta su yawon wani domin yin wannan kururuwa ana ihu ana nuna a a yanzu ba gaba ɗaya rayayyun su rinka nuna yanzu ba tasu ta kare haka za ka ke cewa yau tasu ta kare saboda za ta to duka wannan kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan ya halicci wancan ya halicci wancan wani ma sai da aka halitti mutum har ya girma kafin shi kuma aka haifi wancan sannan wancan shi Allah su wa ta'ala ya tsaga shi ya zo wata kila ya rike a gida ɗin da yin kaza sannan sai Allah ya kaɗi rayuwarsa kaɗi ana ta kururuwa wasu suna maganganun yanzu kam kaza kaza to da kafin ya girma ya zama kaza ya kuke ku rayu wani kuma za ka samu a shi abu ne tuntunin dama shi ne babba ko shi ne wanda yake kula da abubuwa to ya rasu a yi ta kururuwa a abun nan a kururuwa da ihu bai halatta ba amma zubar da hawaye da damuwa a zuciya ganin da ya rasu wannan ya halatta babu ne so da shari'ar musulunci rahama ce tana da kuma sauƙi ga mutane inda a ce kwata-kwata kar a zubar dawaye kar a shiga damuwa kar a yi wannan da damun shiga cikin gunci yawa da mutum ya rasa inda zai don akwai rasuwar da za a yi eh, mutum da ya yi, sai ce zai zauna ya yi shiru ba tare da ya kuka ba sai Allah ya ba da rahama ya bar mutane su samu damar yin wannan kuka din na wasu lokuta amma don kar a manta da Allah kuma a shiga wani hali sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya a mutane su yi wannan abun zuwa iya wani lokaci sannan su koma ga Allah saboda in mutum ya riga ya rasu to ya koma ga Allah to abun da aiki ya rage waɗanda su suke rayu su ne yanzu ba san ta yaya za su kare ba kuma ba san yaushe za su kare ba don haka kalubale kawai yana kan su ne don haka abu ne ba a bukatan eh, wuce wannan har a kai ga wato ta yanki shi Allah subhanahu wa ta'ala na'am sannan ta yace rawahu ibn hibban wani hakim an abi hurairah sanadin hasan to ibn da hakim su rawaito daga abu hurairah da isnadi wanda yake hasan wa lafz ibn hibban laysa li sarifin hawl wato lafz ibn hibban shine laysa da sarifin hawl duk wani mai kururuwa yana ihu in an yi rasuwa wani ba shi da rabuwa gudun Allah shi ringa kururuwa yana ihu saboda an rasu to ba shi da rabuwa gudun Allah kaga wani ba karamin hatsari ba ne mutum ya zai yi haka dole mutum ya to ya san me yake inda an yi rasuwa an ya halatta duk za a zubar da hawaye sannan kuma ya halatta don an shiga damuwa

أم العلاء وأم العلاء wani dalili har yanzu da yake kara tabbatar da aniyaha da kururuwa laifi ne kuma haramun saboda yana ta kawo wa'innan dalilai ne da hujjoji saboda yana bukatar mutane su gamsu su gane hatsarin abu ne wani idan aka ce hadisi ɗaya aka kawo aka takaita a kai sai rika ganin kama a ah, to ai da ɗaya ne alhali hadisi kuma ko rabin hadisi ne inda yin ganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to magana ta kare ku balle hadisai ga suna ajere da yawa yana ta kawo hali saboda gwargwadon yadda mutane suke da musu wani sa'i da rashin fahimta wani sa'i da son zuciya wani sa'i da kuma wasu irin dalilan da kawai dai wallahu alam biha shine hadisi na gaba da ya kawo a nan ba na hudu shine an ummi afiya radiyallahu anha qalat ummu afiya radiyallahu anha sahabiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam tana da riwayoyi daban-daban a hadisai musamman hadisai na hukunce-hukunce suna daga cikin matan da suke da abin ma'amaloli na harkar jinin mata daga ga yawanci hadisanta suna zuwa wajen tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bayani da abun da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu akan wannan harka ne umma iya fatima bint hubaysh a su zainab bintu kubai eh, da makamantansu eh, suna daga cikin ah, mata waɗanda suke da abunan uzurori kusan mata bakwai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa eh, samun uzuri ko kuma matsaloli irin na harkar mata su jini da makamantansu shi yasa za ka ga a babin jini istihaba yawanci hadisan waɗannan masu ne na fi ana kawo ko kuma a magana ma ta harkar yanzu umu a iya rabi yallahu an haɗa ma za ka samu hadisan da suke cewa a kada alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma albi'a ko ma albai'a allah na nuh ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam in an zo mu baya a gare shi mata ma kan yi mu baya a ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba yana a mana gaisa da su kamar yadda yake bar shimfiɗa hannunsa maza su kuskura hannun sun yi mu baya a ba da mata suka yi mu baya a ne a tsaye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da su mu baya a da shi a to daga cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke shar'anta musu akan wannan mu baya a ne yakan ce kamar yadda ta faɗa take akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'an bai'ati alla nuha annabi sallallahu alaihi ya riki alƙawari da mu a lokacin da muke masa mubaya cewa wajibi ne mu sani ba za mu yi niyaha ba ba za mu rinka kururuwa in an yi rasuwa ba ruwa ba akan wannan ba wato sai da yake abu ne rikan sai ya ji daga bakinsu dalla-dalla ma'ana ana abuna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so idan ko yana magana ko yana abun yakan gaskata mutane amma ya fi so mutum ya bada amsa da kansa kaza da kaza za a yi kaza in mutum ce eh shi ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata sannan sai Allah ya zama shaida shi ke in mutum ya canja daga bayan wannan ya rage nasa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam baya canjawa sannan kuma yana tabbatar da ya ba wa mutum dama shi ko mutum ya faɗa sannan kuma Allah su wani wata ya zama shaida daga daga cikin abun da yake rika a ga mata su ne Allah na nuna kamar yadda ta faɗa cewa kar mu yi a niya wato yi zama ta muna kururuwa a duk lokacin da aka rasu fama wa fatminna imra'atin ta'ani min al illa hamsin ce kusan mata duka da aka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta faɗan wannan abunan sharuɗa sannan suka riki bai'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akai ce ba a samu waɗanda suka cika Sai tsayin daga irin yadda mata biyar suka yi ba da mata biyar ne sai ta ambace su ta hali a da, ummu sulaim sannan ummul ala da kuma ibnatu ali sabra imra'atu mu'az a wani lafazi kuma ibnatu ali sabra ita a karan kanta take wa imra'atu mu'az aw ibnatu ali sabra zaman kanta wa imra'atu mu'az da kuma imra'atu mu'az shine sai ga su biyar kenan da waɗannan su suka fi kowa cikawa yanzu misali hadisin da muka karanta a baya na tarihin abu tsalha da umu tsaye kaga ita kai tsaye ma mun riga mun wuce abin da yake nuna yanzu ɗaya ne ya rasu kaga idan wata ɗanta yana rasuwa in ta yi kuruwa, sai kowa ya leko gidan e to ita kaga ga yadda ta yi wannan mun karanta shi a baya Kana daga cikin matan da suka yi cika to iyakan cikawa mafifici ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirin da suka da suka dauka tare da shi a kan lokacin da suke bai'a gare shi rawahu al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu imam bukhari da muslim lafazin na imam muslim ne wal bayhaqi wa ghayruhu hakan imam bayhaqi ya yana da wanda suka rawaito da kuma wasu نعم عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل اولت عليه حصى فقال يا حصى اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عود عليه عزه وعود عليه الواء إن الميت وأخوه وصاحبه وأخوه وصاحبه فقال هو لا صحيح أما علمت أن من عبر عليه يعذب قتل ولا إن الميت يعذب بما تستغرب بقي أهله عليه وفي أخرى في قبره ثم ينهى عليه أخرج البخاري واختلاف له والزبيعين وأحمد من سئل عن عمر المقابل لما اعتذرت وروى ابن حبان في سيئتين في فقط wannan shi ma a cikin hadisai da suke kara nuni da tabbatar da cewa niyaha bai halatta ba hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu anna umar ibn al-khattab lamma tu'ina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lokacin da aka soke shi wato da makami awwalat alaihi hafsa yasta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rizza ihu a kansa saboda ganin yadda aka soke shi ta tabbatar cewa an masa illa a wannan lokaci faƙalar sai umar radiyallahu anhu ke cewa ya hafsa yake hafsa amma saminki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko baki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi bane cewa al-mu'awwal alaihi yu'azzab wanda aka yi masa kuka mana in mutum ya rasu sai aka yi kururuwa ba kuka na wanda suna ta yadda da shi ba aka ta kururuwa ana nuna kaza kaza kaza to ana azabtar da shi shi mawacin wa awwala alayhi suhayb haka nan suhayb ibn sinan ar-rumi radiyallahu anhu shi ma ai wannan kururuwa ya qul wa akhaw ya kaiton dan uwana yana ga murya yana fara wa sahibahu ya kaiton abuna sahibina yana iyu yana yana yana fada yana daga murya wato kamar irin yayi asara na ɗan uwa ya yi kaza kuma yana ihu yana faɗan irin haka ne to da sabi wani nan faƙala umar sai umar lafa ainihu yake cewa ya hari ya kai hari amma alinta annal mu'awwala alaihi yu'azzab shin baka sani bane cewa wanda duk ake masa kuyuwa ana ambatansa saboda ganin halin da yake ciki na komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shin baka san cewa ana abartar da shi ba wa fi riwayatin innal mayyita la yu'azzab bi ba'd buka'i ahli ba'd buka'i ahlihi alayhi a wata riwaya lallai mamaci akan azabtar da shi da tashin kukan iyalansa da suke yi a kansa na dalilin rasuwarsa mana bi ba'd buka'i ahlihi ba kowane kuka ba yadda bi ba'd hashin kuka kuka na kururuwa shine ake fada amma ba kuma kuka na nutsuwa mutum idan zubar da hawaye na tausayi da yanayi jinjimi hakan nan wanda yake cikin nutsuwa suna ga yana minshari da sauransu duka wannan eh, babu matsala a kan inda matsala ta kawai ihu ana kururuwa da cewa mamaci ana azabtar da shi da tashin kukan iyalansa da suke masa wafi ukura a wata riwaya daban fi kabari ai inna alwayta wa to mamaci ana azabtar da shi fi kabari a cikin kabarinsa bimani ha alai saboda niyahar da aka yi akan sa mana irin kururuwar da aka yi ana ɗaga wuya ana ihu ana zance da maganganu waɗanda ba su dace ba wannan yakan sa a azabtar da shi mamaci din a shi dangi da aka bari na baya ko makusata da aka bari a baya da dace su ringa zuga kururuwa da ife-ife da ɗarka murya suna ihu suna kururuwa a lokacin da makusacinsu ya rasu domin hakan yana sa cikin cikin damuwa ne ana azabtar da shi sakamakon irin wannan na إن الميت يعذب بدخاء أهله عليه وفي رواية الغيث يعذب بقبر إيمانه عليه أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر ورواية أخرى لابن عمر وقراه ابن حبان في صحيحيه من حديث عمران بن الحسين نحو الرواية الأولى. نشر سوى إن mayyita duk suna tafiya da na biyar innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi ali mamaci ana azabtar da shi da dalilin kukan iyalansa da kururuwarsu da suke yi a kansu suna ife-ife suna maganganu wafi riwayatin a wata riwaya almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ana azabtar da shi a cikin kabarinsa saboda wato kururuwa da ihu da ake yi a kanka. wannan ya nuna kenan a mamaci tun da aiba shi ya kukan ba kwarai shi kuna zuwa ga wannan na akragahu shekha wa ahmad min hadith ibn umar والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حسين نحو الرواية الأولى نعم الثالث من ينق علي وأذن وهي علي يوم القيامة أخرج البخاري وعليه وعمل وفي هذا الحديث بيان أن البخاري المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلقا الوقاع بل أو خاص هو الياعة وقد أشار إلى هذا إلى هذا حديث عمر مؤلف في الرواية الثانية وهو قوله في بعض البكاء ثم إن ضائل على الحديث والذين قوله مشكل لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في قول تعالى ولا تزواج رجل الأخرى وقد اختلف العلماء في الزاد أن ذلك على عمل الأخر أقرب إلى أسماء na bakwai dalilai daga cikin dalilai da yake lissafawa man yuna alaihi yu'azzab bima niha alaihi yawmal qiyamah wanda duk aka yi ta kururuwa saboda rasuwarsa za a azabtar da shi da gwargwadon irin yadda aka rinka kururuwa din ranar tashin alkiyama a riwaya a bayan wuce cewa fi kabari a kabarin to a al-bukhari bukari al bukari ya rawaito wa muslim bai bayhaqi wa ahmad isa fi hadha al-hadith bayan anna anna al-bukaa al hadith alladhi qablahu a wannan hadisi akwai bayanin cewa kukan da aka ambata wadda yake sa a azabtar da mamaci in danginsa da ya bari a baya su yi laisar muradu bihi mutlaq al ba ana nufin kawai koma wani irin kuka ba ne. a yawa bal buka'un khasun kuka na musamman shine wanda ake azabtar da mamaci da shi wa huwa niyaha shine kururuwa a ta daga murya ana ihu ana kiran sunan mamacin ko yayi kaza ko shine daga yau kaza da sauransu to wannan shine wanda ake azartar da mamacin da shi wa qala ashara ila hadha hadith umar almutaqaddim wato hadith umar inda abuna fi riwayat thaniya wa huwa qawluhu bi ba'd bukai ahli wannan ya nuna ake ba dukkan kuka ne yake sa azabtar da mamaci ba a wani sashin kuka ne wanda a cikinsa akwai kururuwa da ihu da fita daga tsarin shari'a amma inda kuka ne wanda yake a sanannen kuka wanda ake yinsa don kawai damuwa na wani lokaci da kuma irin kusaci da kuma tausayi da makamantar haka waɗannan ba sa cikin abin da yake sa a azabtar da mamaci domin su yace thumma inna zahira hadha alhadith wallazina qablahu mushkil yace sannan za ku dubi zahirin wannan hadisin wannan hadisin an dubi zahirin sa ba ka dubi shi a fili da kuma hadisan da suka shuɗe kafin shi wanda mun karanta sun murgur zuwa nan in aka duwa za a ga ko kuma da hadisai guda biyu wallazai ne abin hadisai ne lazai ne kaunahu wato hadisai guda biyu wanda suka shuɗe kafin wannan hadisin in aka dubi zahirin su ga mushkil akwai rikitarwa allahu yata'arab ma'a ba'd usuli shari'a saboda wai na hadisai guda biyu da wannan hadisin da muke kai suna karo da wasu ginshikai wasu tushe na shari'a wa qawa'idiha al-muqarrara al-muqarrara da kuma wasu ƙa'idoji na shari'a wanda aka karrara fi misali qaulihi ta'ala a cikin misalin faɗin Allah subhanahu wata'ala wala wa ziratu wizra ukhra eh Allah ne faɗa wata ne ba ta nauyin wata ne ba to ya kuma nan mabaci shi ba shi bane yayi kuka yayi kururuwa to kuma wasu ne bari a baya suka yi kuka suka yi kururuwa kuma sai aka ce ana azabtar da shi wani hadisi ba su yi kawai da wannan ayin ba wala ta ziru wa zira su da rijira ukuwa wato babu wata rai da za ta na wuyin wata rai a ce wani shi ya yi kaza kai kuma kai ake ɗorawa ne nebin wani shi ya yi kaza wani kuma shi ake azabtarwa kaga akwai ɗaukar nauyin wani a ɗorawa wani kenan to cin mamaci shi ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai danginsa suka yi kuka da kururuwa da ihu da hayaniyan da shari'a ta hana to sai aka rinka azabtar da shi to shine yace wani zahirin hadisan kamar akwai karo da abun da shari'a take karantarwa usulul shari'a usulul shari'a shine wala tajiru waziratu wazira ukra to ya shi ba mamakin da yayi wannan kururuwa ba kuma sannan za a azabtar da shi shine ake so a bayyana mutane hakikanin abun da ake nufi wa qad ikhtalafa al-ulama fil jawab an zalik an karanta ko yace malamai sun yi sabani a cikin ansa wannan wannan bayani a ala samaniyat aqwal sun kasu kashi takwas akwai maganganu kashi daban-daban zuwa takwas waɗanda malamai suka yi su wajen ansa wannan iska wa aqrabuha ila sawab qawlan wanda suka fi kowanne kusa da dacewa zuwa ga daidai su ne maganganun guda biyu wadda zai ambace su ana don idan an dubi zahirin bayanan zahirin hadisi sai da kawai a ah, to ya ba shi ne kaza kuma sannan za su rama na to shi ne ke so ya bada ansa a kan wani al'awwal al'awwal ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الحديث مجمول على من أوصى بالنوم عليه أو من يكن بالعلم بأن الناس قالوا عادته فلهذا قال الناس بن مبارك إذا كان ينفعهم في حياته فقال شأن ذلك على الفتح لم يقم عليه شيء ولا علاقة إلا بمعنى الإقامة آه الأول ده cikin maganganu ولا takwas ɗin da aka yi wajen ansa wannan matsala din cewa yaya wani zai tsaunoyin wani alhali ga aya kuma ta bayyana cewa wala ta jiruwa jira kuma jira ukuwa ya masu kuka da kururuwa daban wanda kuma za a azabtar daban to an a cikin wannan tsaya daga cikin an so din ya ce ma za ba ilayin jumhur shi na wanda mafi yawan malamai suka tafi a kansa wa huwa hadisa shine cewa wato wannan hadisi hadisin da ya wuce a baya kenan cewa mahmudun ala man ausa bin nauhi alayhi azabtar wannan tana akan dauke ta ne akan wanda yayi wasiya cewa shi in ya rasu ayi a ayi in mutum ya yi wannan wasiyar to fa za a zarta da shi don shi ta su yi aulam yusu bi tarfihi ma ilmihi bi annan nasu yaf'aluna hu adatan ko kuma ya zamanto bai yi nasiha ko bai yi wasiya cewa shi fa kar a yi hayaniya da kuka da kururuwa idan yana su a tare da cewa ya san al'adar mutanen garin ko anguwar ko inda yake rayuwa din ya san al'adar su an saba da yin wannan abu to in ya kasance ya san haka ake yi amma kuma sai bai yi wasiya ga danginsa cewa shi fa in yana suka a haka ba to shi ne wanda wato ko da zaman to shi ya yi musu wasiya cewa shi ban yana su a yi gururuwa to shi ne wanda yake yi azab ko kuma ya san cewa ɗabi'ar mutane da al'adunsu a wannan guri a wannan lokaci a wannan gari shine wanda duk ya rasu dangin da suka yi kururuwa a ita ihu to kuma sai bai musu wasiya bai wa dangin wasiya cewa shi kan faɗin ya rasu kar a yi irin wannan ba to shi ne wanda ake azabta da shi wani hada tsada abdullahi ibn mubarak saboda haka ne ma abdullahi ibn mubarak rahimahullah ya ce idza kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi in ne mutum ya kasance yana hana su lokacin da yake raye yana cewa abu kaza ina ku babu kyawu irin niyaha da kururuwan nan ku babu kyawu Yawancin yana gaya wa danginsa da mutane cewa babu kyawu amma kuma duk da yana gaya musu din a lokacin da yake raye amma su sai suka aikata hakan bayan ya rasu to lam yakun alaihi shay'un to irin wannan shi babu wani abu da zai faru da shi in dai mutum yana yiwa yana isar da sakon nasiha cewa fa eh, shi fa ko ya rasu kar a yi irin wannan abubuwa ne sannan kuma tun yana raye yake hana su irin waɗannan abubuwa ne wal azabu indahu bi ma'ana al iqab to cewa ba kalmar azaba ina indahu la yu'azzab inna ana mai ikam ne wato ana masa hukuma ba wai nau'i na azaba na sawa a wuta ba a hukuma ne wanda za su iya karewa a iya kamar shi na ga wata riwaya aka ce fi kafari duk da cewa wasu malamai sun yi raddi a nan suka ce ai ga riwaya ta ce yawmar kiyama dan yawmar kiyama shi ya riga ta daga kin kabari amma kuma za a gamsar da shi to ala ayi hadin suka ce fassarar azabtar wanda ya anan ana nufin hukuma ne za a yi masa wani abu wanda yake na horarwa tun da bai hana mutanen sahi ba don ka yana akwai bukatar a rinka hana mutane ko mutum ya hana iyalinsa ko dangi ko kuma nan ko dukkan ma jama'a shi a irin wa'in abubuwa duka a babu kyau haka bai kamata a yi su ba والآخر na ga wannan nan za a tashi ke nan insha Allah wajen ala magana ta biyu shi ne ko kuma karata shi ne فذلك في الله من جرير الطبري وغيره ويظهر ابن التيمية وابن القيم وغيرهما قالوا وليس المراد أن لا يعجبه في وقع الحج عليه ولا علاه عنه من العقاب على في قوله السفر سرعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعليم وتعليم وتعلم إن شاء الله تعالى لا مشاهد والآخر a lokaci na gaba saboda cewa lokaci ya ya koyo ana fahimtar da samun da